inna lillahi wa inna ilahi raji'un inna lillahi wa inna ilahi raji'un la haula wala quwwata illa billahi alil azim Allah ya ubangiji ka yafe mana kurakuran mu a ci gaba da yaduwar wannan cuta wato annobar coronavirus muna ci gaba da kirga cikin waɗanda suka kamu da wannan cuta a faɗin Najeriya, wanda alkalima ya nuna yau dai adadin mutanen da suka kamu da wannan cuta sun kai 46 a faɗin Najeriya gabaki ɗaya, yayin da aka samu mutum ɗaya wanda har ta kai shi ga kushewarsa mai suna Suleiman ɗan jihar Kogi. ana cikin haka ne kuma jama'a sai muka samu labari da dumudumunsa na kamuwar gwamna mai ci na jam'iyyar apc a nan jihar kogin da gwamna yahaya bello wanda shi ma aka ɗauki jininsa aka yi gwaji kuma aka tabbatar da cewa shi ma yana ɗauke da wannan kwayar cuta ta coronavirus bayan gwamnan bauchi wato dr bala muhammad bayan shi ma gwaji ya nuna ajiya yana ɗauke da kwayar cutar ko ba komai dai bayani ya inganta cewa wato yahaya bello ya samu halittar ɗaurin auren ɗan gidan aiki na folis wato shugaban 'yan sandan najeriya muhammad adamu bayanai sun tabbatar da cewa yahaya bello sun haɗu da abba kyari wanda ya dawo daga ƙasar jamus da kuma ƙasar egypt wanda kuma shine aka fara tabbatar da gwaji a fara shugaban ƙasa cewa yana ɗauke da wannan cutar kuma ya samu ganawa da shugaban ƙasa da ma mataimakinsa wanda har sai da ta kai da matakin da aka yi musu gwaji kusan sau biyu aka tabbatar shugaban da mataimakinsa ba sa ɗauke da wannan kwayar cutar duk da dai wani rahoto ya tabbatar da cewa shugaba buharin ya keɓance kansa da kansa a cikin fadar kasancewar yana yawaita tari akai-akai da kuma attishawa amma dai gwajin da bai tabbatar da cewa shugaban yana ɗauke da wannan cutar ba yaya bello a wancan lokaci da shi da gwamnan katsina bello masari da gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje da mai kuɗin nan a dr aliko dan dangote dukkaninsu da abba kyari sun zauna guri ɗaya kuma sun mu'amalanci juna wajen gaisawa da tattaunawa mai tsayi wanda daga bisani gwamna ganduje da yaya bello na jihar kogi suka ƙara warewa har jikin mota yayin da suke ƙara ci gaba da tattaunawa to cikin ikon allah ɗaya gwaci da aka ɗauka wato aka yi wa shi wannan gwamna na jihar kogi yaya bello gidan jaridu da yawa sun buga kuma sun fitar da rahoton cewa ya kamu da wannan cuta na coronavirus wanda yanzu abin jira a gani ne wato sakamakon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda ya yi mu'amala da Abba Kyari kuma ya yi mu'amala da yaya Bello wanda shi ma an tabbatar akwai sai kuma gwamna na biyu wato gwamna Aminu Bello Masari na jihar Katsina shi ma ana jira a ji sakamakonsa kasancewar ya ma'almalanci wa'annan mutanen sai kuma shi ma Aliko Dangote wato mai kudin Afirka shi ma ana sauraron ganin nasa rahoton game da ita wannan kwayar cuta ta coronavirus wanda take ci kamar wutar jeji a faɗin duniya a halin yanzu dai wannan cuta ta saka dukkan tattalin arzikin duniya ya fara girgiza kuma yana shiga cikin wata waƙiya to ba komai jama'a dai a yanzu a bisa rahoton da aka samu a cikin wayanda suka kamu da cutar a fadin Najeriya mutum 46 yayin da aka samu mutum ɗaya ta kai shi ga kushewarsa wanda kuma ɗan asalin jihar Kogi ne wanda wannan gwamna Yahaya Bello ya fito daga can to daga kanin alamu dai ya nuna cewa wannan cuta dai har yanzu dai ana ƙoƙarin karta ita ma tana ƙoƙarin kar mutane yayin da ta fara da manya-manyan mu duk da kasancewar matakan da gwamnoni bila adadin suka ɗauka na sauke dukkan wani taron suna ko biki ko taron biki ko kuma taron wani abu da ya jibanci ɗaurin aure ko wani abu daban haka zalika dukkan taron da ya shafi 'yan kwallo ko kuma kallo a sinima kai dukkan da dai wani abu da ya jibanci taro ko cikin cinkoso na kasuwa da waye gwamnati da ta yi ahir da wannan domin gudun yada cutar a cikin al'umma yanzu dai muna addu'ar Allah Ubangiji ya ci gaba da kare mu ya tsare mu ba dan mu ba ba dan halin mu ba al'umma a tashi tsaye matuka a dagi da istighfari da salatin annabi a kuma roki Allah ya yi wannan damuwar